الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء وبعد أنقوى وإن سكي سورارمو لكما كلمو a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau da nake magana muna sha bakwai ne ga watan rabi'ul sani hijira ta babba dan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da biyu ga watan sha biyu shekara 2020 karkashin wannan mu'assasa inda muke gabatar da karatu cikin littafin babban malami shek habib muna roƙon Allah Allah ya tsare mu Allah ya tsare shi mai suna tambihu ulil albab faɗakar da waɗanda suke suna da hankali amma kamar sun ajiye hankalinsu sun koma amfani da hankalin wasu shine dalilin da yasa malam ya kawo kalmar tambihu a makabilin ulil albab wannan ba matsala ba ce da ya kamata mai raddi a kanta ah, wannan kuma ita ce halka ta bakwai ko ko ta takwas wannan ita ce halka ta takwas cikin wannan littafi a malam ya faɗa yake cewa alfasul sani a tasawufu fil mizan sufanci a ma'auni na shari'a sufanci a ma'auni na shari'a malam ya wa min al-insaf yana daga cikin adalci Annada da ta'alima mu dora karantarwa ba'ad sufiyya sashen sufaye wa a ƙa'idahu da kuma aqidin sufi mai mizanil islam a ma'auni na musulunci linara qurba dan maga kusancin aqidun minhu daga addinin musulunci a bugu da anhu ko sun yi nisa da addinin musulunci akwai wani shi ma yana nan yana rawar kai yana jin isasshe ne shi a gidan karatu har yana yi wa dakta sani ta haddi shi ma muna nan insha Allah yawa falon mata ra'al jama'a ne in Allah ya yadda za ta abin nan za a iltika kusaci ne na wata rana to ne malam yake cewa wa zalika fi ma yali wannan zai tabbata ne cikin abin da zai zo nan gaba yace as-sufiyatu laha turuqun muta'addidatu suna da hanyoyi suna da ɗariƙu masu yawan gaske gaske shi yasa yace ka duba littafin al-kashfu an haqiqati sufiya li awwal marra fi tarikh a shafi na 353 to suna da ɗariƙu daban-daban su ma sun faɗa in ka je sudan akwai mai sunan wali na ma bura'i bura'i akwai ɗariƙa ko sammaniya ne su sammaniya din najeriya ban san wani kudin ɗariƙa sammaniya ba shi sunan saburahi to akwai ɗariƙa sammaniya kaga wata ɗariƙa sai ake yin ta a wani waje din najeriya ne da ban san wani ɗan ɗariƙa sammaniya ba nan galibi daga ɗariƙar tijjaniya sai ƙadiriya a jihar suna da kalan kayansu da komai mu ma mun kai ziyara wasu guraren gari da samaniya to haka ake shine malam yace suna da tsariku daban-daban kuma kowa ya sani ina jin wani yana ba da misali wai abin da yasa aka ce kana cikin tijjaniya ba za ka kai mu wata a ziyara ba wali ba wai kamar direban jirgi ne in ya riga ya taso ai ba yadda za a yi ana cikin gudu a buɗe wando ka fita ka ce mara ka je wani jirgin ai ne misalin da ya bayar kasan inda wajen misali ne to sun kware yawa wajen inda misali ne sun kware da ne malam yake kan tijjaniya kamar tijjaniya akwai ta ƙasar walƙadiriya akwai qadiriyya wannan kuma kowa ya san rikicin da aka dinga yi a nan ƙasar, tsakanin tijjaniya da wa da ƙadiriya a nan ƙasar, an yi rigingimu sosai shi wannan zindiƙin wannan mulhidin kafin ya koma ya zama wani abu ai akwai rikici tsakaninsu amma yanzu kaga tun da ya koma ya ji ya zama wani abu yanzu duk wanda ya ji ya raddi ga abdulzabbar da sunan yana ɗauka cewa ɗan ƙadiriya ne to ga mai ɗan ƙadiriya adalci ba tsakani da Allah abdulzabbar ba dan ƙadiriya ba ne zai da alaka da ƙadiriya yanzu alaka ta kusa ko ta neka yawa shi an ci ne tare da zindiganci don ya faɗi maganganun da ko in shi amma ba su faɗa ba yawa sai da ya zama tashayya'a sun mata zandaka ya zama ga shi an ci sannan ya ƙara zindiganci akan kuma shi an cin to sun yi rigingimu tsakaninsu wajen har wace-wace an yi akan waɗannan matsalolin wayannan sun yi waka sun zazzagi wayannan wayannan ma sun yi waka sun zazzagi wayannan haka aka dinga yi saboda ka ina so ne in duba in gani tunda ka san an kwana biyu ba a tashi wani abu ba ya kamata mu dan tashi wani abu ne in Allah ya sa na gani waƙoƙin da waɗannan suka yi suka zagi waɗannan waɗannan ma bari mu ji wannan me yake cewa bari mu ji jikin da malinka almajiranka sun ja maka Allah kana asiri da ka domin kana da alaikum masu sauraro. za ku saurari wannan waka ta rabi da bakin sharif munzali a dattawa amma kafin jin wannan waka za mu sa maganar wannan mutumi da za mu wa domin ku ji daga bakin tanjirin shaudan horiyo aiki da naka jirin addini ya kai farasu daga sokoto ya kai ko zuru bai kai ba so yan uwa kun ji abin da ya faɗa a janibin mu jaddidin mu Sheikh Usman dan Fodu yanzu kuma zai sake matsawa gaba to wannan maganar da shi shehu ne ya faɗa ya ce shehu Ibrahim jihadin sa ya mamaye duk duniya amma shehu Usman jihadin sa ko zuri bai kai ba haka ya faɗa to wannan maganar ma da shehu ɗaya rubuce ya faɗa ita ma ba ma tare da ita yau ba daidai ba ne jihadin shehu usman ya tsallaka har benin ya shiga yawa ni duk inda galibi nan wajen shi usmani abin nan wasu guranan na taka su da kafata na gani to bari mu ji me zai faɗa bayan wannan musulmi ga kirista ga dan izala su uku sun tsaya to idan dai musulmi ya ba da firamare zaben farko ko rawa da nan kirista da dan izala to an bishin kirista wallahi shi za mu jefa kuri a bayan izala ba to kun ji to da haka kuma suke cewa mu muna kafin ta mutane to wannan kenan to bari mu nemo wata ɗayan maji wannan ita ko mai take cewa hmm? Maulana, kallon su suka yi sama. abdul kadiri kallon su suka yi kallon su suka yi ruwa maulana abdul kallon su suka yi gaba maulana abdul kadiri kana kallon su suka yi kallon su suka yi haka kallon su suka yi haka cikin waƙoƙin kafirci da fasikanci da iskanci da rijiya wacce na suka kabara ya rubuta a cikin wani littafi nasa insha Allah za ku ji sauran bai wannan wani ne mawaki a nan garin shi yake kallon ma Nasiru Kabara yana cewa ɗaya daga cikin waƙoƙi na fasikanci da kafirci da ridda da Malam Nasiru Kabara ya rubuta wanda kuma shi mai wannan maganar ɗan tijjaniya ne yake faɗa ga ɗaya daga cikin shugabannin kadiriya a ƙasar nan. So, bari mu ji me yake faɗa ne. idan idan abdul jabbar ya manta da iskancin da ubansa yayi insha Allah za mu tsaya masa a kawai tsakuwa dan aya ta ji tsoro ta ji tsoro ta ji tsoro wannan sunan ɗaya daga cikin waƙoƙi ashirin da biyu ne na raddi a kan abdul jabbar nasir kabara ba don komai ba sai dai rashin kunyar da yawa shehunan tijjaniya musamman maulana sautin islam hafizul qur'an lisanul faida aisha sayyid usman boki radiyallahu ta'ala anhu wa kuɗin masu biyo baya sun hada da wallahi har Nasiru Kabara ya mutu bai da haddar hizu uku. Rabi na biyu da gaske ne ba don kala rawi ba da Nasiru Kabara ba san shi ba. radi na uku da littattafan da Nasiru Kabara ya wallafa da waƙoƙin da Mamman Shata waɗanne ne suka fi tasiri a cikin al'umma. radi na hudu shin Nasiru Kabara yana da waƙoƙi na sabo fiye da mai waƙar Lamya Gidi? Raddi na biyar waye zauna da matar zina kuma waye ɗan zina. Raddi na shida Nasiru Kabara ya ci amanar Sidi Abdulkadir Jelani. Raddi na bakwai idan Nasiru Kabara kadiriyar Shehu Dan Hodiyo suke yi ko irin tasu. Raddi na takwas ya fi daraja tsakanin Kabiru Gombe da Abdul Jabbar a garin jikokin Shehu Dan Hodiyo. Raddi na tara shin Abdul Jabbar ɗan Tijjaniya ne suka hana ka shiga Sokoto ko ku ‘yan Kadiriya ko ‘yan Izala. Raddi na goma ya aka yan ƙadiriyan sakkwata kuna kallo kabiru gwamba ke cin mutuncin gubbari ke cin mutuncin waliyai amma ba ku yi magana ba rabi na goma sha ɗaya shin abdul jabbar a masarautar sokoto ana karanta wurin ƙadiriya kamar yadda ake karanta wurin tijjaniya a masarautar kano rabi na goma sha biyu shin da yan tijjaniya da yan ƙadiriya abdul jabbar su wane ne suke komawa izala rabi na goma sha uku shin almajiran waye matsalar najeriya abubakar gumi shi kuma waye malaminsa nasir kabara rage da goma sha hudu almajiran waye matsalar duniya ibn taymiya shi kuma dan wata dariƙa ne kadiriya yake yi ko tijjaniya raddi na goma sha biyar shin abdul jabbar yaushe za ku gama makabalar ku tsakaninka da almajiran jafar kun ji labarin kagulu raddi na goma sha bakwai shin shehu dan hodiyo ya taɓa kiɗan mandiri raddi na goma sha takwas suwa suke gayyatar abdul jabbar a garuruwa har aka san shi dan tijjaniya ne ko yan kadiriya rabi na goma sha tara shin da malamin sharifi da malamin da ba sharifi ba wanne ne a gaba rabi na ashirin shin gidajen sarakunan da abdul jabbar ya ce shehu dan huriyo ya kafa su shin yanzu kadiriya suke yi ko tijjaniya suke yi rabi na ashirin da ɗaya shin shehu dan huriyo ya shiga gobe? ko kuma borno raddi na ashirin da biyu wanne rikici ne tsakanin abdul da yan uwansa mai saurare shin ko ka san kungiyar ansarul auliya wallahi ta taba hada shehu dahir bauchi da nasiru kabara wuri daya kuma ta ce kowa ya bada tarihin shehunsa idan ka taba jin wannan kaset wacce waka nasiru kabara yayi wa shehu tijjani kuma me ne kira shehu dahir bauchi a gaban jama'a idan abin jabar ka haihu cikin uwarka ka sa rashin kunya a nan ne za ka ji matsayin shehu dairu usman bauchi daga bakin ubanka nasir kabara kamar kullum ne garkuwar maulana shehu islam to ba sai an ji kowa ya garkuwa ba wannan dai yana faɗa maka cewa yadda abubuwan suke tafiya wannan datin yana tafiya ko na ganin ya tsaya ne hmm? don haka wannan shine abin da yake faɗa yanzu ya yi abin da ne to ko sai ka rufe rediyo ina ne ba ke kama wani wannan shine abin da yake ainihin wato faɗa yanzu kamar yadda masu saurare suka ji akwai wata waya ma da aka yi da wani ita ma doguwa ce bai kamata mu saka ta ba amma ba mamaki nan gaba mu ainihin wato sakata irin wannan abubuwa na karatun nan shine abin da yake tayarwa da wasu ainihin wato kura suke ganin wannan makaranta ba karamin barazana ba ce a gurinsu saboda haka sai suna ganin cewa ai kaman ya kamata mu daina karatun nan saboda ta da su ko saboda ta da rigimarsu shine malam yake cewa wan naqash bandiya wa shazaliya akwai dariqa ta naqash bandiya to ban sani ba a Najeriya ko na ko kashe bandiya kai ka san dan wata dariqa na kashe bandiya sai dai a sura wa shazaliya haka nan da kuma dariqa shazaliya wa rufa'iya akwai kuma dariqar rufa'iya. eh akwai ta a su ko ina ganin mai littafin Ishmawi dan wannan dariqan ne wal akwai ɗariƙar hashimiya sannan wal muhammadiya to kowace ɗariƙa ce ma dai muhammadiya ga ta nan dai sannan wal sannan walNasiriya nasiriya amma nasiriya ba ma nasu da kabara ba Walmusulmiya wal ilmiya wal burhaniya sannan wa ahlul haƙƙi wal walrahamaniya wal rahmaniya wal walwaliyul ilahiyya ba zai da wasansu su da kansu za su yi maka ɗari un waliyi sun kai ɗari uku da wani abu ko ɗari uku haka ɗari un waliyi su amma duk a cikin ɗari uku kaf yadda yadda annabi shine khatamul anbiya ita ma ɗariƙar tijaniya ita ce ɗariƙar da aka yi khatama daga bayan ta babu wata ɗariƙa da za ta ƙara zuwa haka suka faɗa sannan ɗariƙar tijjaniya ta fi kowace ɗariƙa falala kuma ba mu san ina wani dalili ba ne yasa ta samu falala a kan ragowar sauran ɗariƙu haka suka faɗa suka ce ɗariƙar tijjaniya ta fi kowace ɗariƙa falala falala daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala haka suka faɗa eh to ba ni wannan amma na so ne asali in gana hausun ne wannan littafin as-su'ali wal jawabu na shi malam mudi salga to ga falalar da suka kawo tata ita ɗariƙar tijjaniya kasan ɗariƙar tijjaniya manya ce nan suka faɗa suka ce a zukurmin fada'ilin isne ne sun ma'aktumul bawaki ka ambata daga cikin falalar ɗariƙa biyu ne sannan ka cika da sauran na farko in kana ɗariƙa da kulukal jannata za ka shiga aljanna bil abna'i da 'ya'yanka wa haka zan sautata haka nan da matanka sannan wal abna wancan bil wa haka zazzaujatu wal abna'i shine sannan bila hisabin wa iqabin taridu ba hisabi fa ni'ma zal wurd wa ni'ma sayyidu fa zaka ikhbarun min ar-rasul wannan labari ne da annabi ya bayar da shi fi yaqadatin akhbar lil khalil a farki alayka zal wurda wala تدعه ما دام فيك الروح لا تذره to wannan yana to a baya kafin ya kawo wannan sai da ya kawo falalla wannan suke da ta'alluqi da dariqar tijaniya hada fada'il al thumma fada'il al-tariqiyyin wa qussat al-baqi li ahli al-wurd ni'ma al-fata wurd ni'ma al-fata warid hada al-wurd awwaluha na farko idan kana dariqar tijaniya mautun alal imani za ka mutu a kan imani sifatus sukurin mauti za ka samu sautin bayan mutuwa haka sani wannan shi ne abu na biyu salisu ha na uku su. ganin ma surruka abinda zai faranta maka ma sun surruka fil kabari a kabari warrabi'u na hudu amnuka ka za ka samu aminci daga tsoro khamisu ha na biyar wujudukal gufrana za ka samu gafara Sadisu ha na shida wududu kamtina na zaka samu sabi uha na bakwai Allahu la yuhasibu man kana minhu wa la yu'aqibu duk wanda ke ka tijaniya Allah ba zai masa hisabi ba ba zai masa hukuma Saminu ha na takwas dukhulu zillil arshi shiga ilon al'arshi uha na tara jawazuna lil muftarishi kullil mufarrishi wato tsallakewar mu ga abin nan da yake shimfidadde shine Ashiru ashiruha sharabu ma'il kautar sharruwan alkautar hadi ashar دخولهم في زمرتي شكاتك جماعة ثاني عشر وجودك المراتب ذاك سامو مرتبوبي to dukkan wa'annan za a ce maka ɗarikar tijjaniya ce take banta da su banda ragowar ɗariƙo to shi ne ya ce wal islamu lahu ɗariƙun wahid shi kuma musulunci yana da hanya ƙwaya ɗaya قال تعالى ألا مدخل سركي ياتي وأن هذا صراطي مستقيم kace wannan shine tafarki na madaidaici ne kaski fital attabi'u ku bi shi wala tattabi'u subul kada ku bi yan ƙananan hanyoyi Bata tafarraqa bikum an sabili sai ya raba ku da wannan hanyar tawa zalikum wasaqum bihi wannan wasiya ce wacce Allah subhanahu wa ta'ala yake muku la'allakum tattaquna dan ku kasance masu tsoron Allah sai sa duk aqidin da suke dakuwa Hanya da zamu takura ka sai ka gama zamu tambaye ka waye magabacin ka yawa inda dai nan da Allah ya ce sabilu ya jingina hanyar zuwa gare shi wani wani sai ya jingina hanyar zuwa ga annabi ya ce kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wanda kuma suka fara zama kan hanya su ne sahabban Allah da haka Allah yake wa man yashaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira shi wancan a wancan abul fatih al-miskin din da yazo daga Maiduguri yazo yake so sai ya tabbatar da aqidar waliyyi sun fa annabawa wai cikin abin da yake kokarin kafa hujja da shi akwai ula'ika humul mu'minuna haqqan bai ma san menene ma'anan a haqqan dan ba yaje ya fassara idza zikira Allah hatta tafsirin shi Ibrahim bai ma san ya fassara ba wanda ya faɗi cewa innamal mu'minuna alladhina idza zikira Allah wajilat yana maganan alwa'id ne kacewa ne haka shi Ibrahim ya fassara ga shi nan aliyadu tafsir amma sai ya fassara cewa sai ya fassara cewa yana ainihin wato nufin cewa sai ya fassara cewa yana nufin wato kaza ne bayan kuma ba haka shi kanshi shi Ibrahim din yake nufi ba gaskiya Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace to da haka sai yake cewa wa qala ta'ala Allah ya wa alallahi qasdus sabili ga Allah ne hanyar da ake dumfara mai kyau take wa min hajair sana akwai hanyar da take karkatacciya ce walau a da Allah subhanahu wata'ala ya ga dama la hadakum ajma'ina da ya shiryar da ku ga baki daya laka ja'ir anan wajen min as-sabil ma'ilun an akwai hanyar da take dama ta karkacewa ainihin wato gaskiya malamai sun faɗi cewa ba da an zakara Allah ta'ala al bayan Allah ya ambaci dabbobi tun da kafin wannan ayan sai da yake wal khayla wal bijala wal hamir tarka tarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamu wa alallahi sannan ya kawo wannan sai yace yarkabuha allati yarkabuna wacce suke hawanta liyablugu alaiha hajatihim dan su biya bukatansu shar'a fi dhikr tariqi sai Allah ya shiga bayanin cikin ambatan hanya allati yasluku hannasu ila rabbi wanda mutane suke shiga wajen komawa zuwa ga Allah faqala sai yace inna hunaka turuqun kasira akwai hanyoyi masu yawa yaslukuha annasu wacce mutane suke shiga walakin la yusilu minha ilayhi illa tariqul haqq dukkan hanyar da kuma suka shiga ba kuma nan hanyar take ba hanyar da za a sadu ga Allah kun kuma kwaya ɗaya ce wa huwa tariqul mustaqim ita ce hanya mai gaskiya alladhi shara'ahu wa radiyahu wanda ya shar'anta yarda da shi mun shayin bayani ba sau ɗaya ba ba zai kirgu ba cewa a kalli irin fadancin da ake wa Allah kafin a shiga sallah a kira sallah a cikin kiran sallar nan za a ce hayya alal fala hayya a zo a sake yin ikama ka ji irin kirarin da ake ma Allah sai an riga an gama kaf abinda limami zai yi takbiratul ihram da shi sai ya daga hannunsa haka Allahu akbar wannan Allahu akbar din da ma'ana cewa duk wani wanda yake da girma a gaban shi ya ajiye shi bai ganin girman kowa yanzu in ba girman Allah ba cikin abin da ke fuskanta sannan ya ɗauki duniya ya sanya ta wara a zahari ya yi watsi da ita yanzu Allah ne kawai a gaban shi sannan mutum ya fara alhamdulillah rabbil alamin munajati kake da Allah Allah ya ce ni abdi bawana ya yabe ni in ka ce ya ya gode mu in ka ce arrahman rahim Allah ya ce asna alayya abdi in ka ce maliki yawmiddin Allah ya ce majjadani abdi in ka ce iyaka na abu wa iyaka na sa'in sai ce maka hazali wannan nawa ne wani abdi ma sa'ala bawa na yana da abin da zai roƙe to inda a ce akwai wani abu mafi muhimmanci a wannan lokacin sama da wannan yanzu da a ce a wannan yanayin yanzu a ce da abin da ka roƙa Allah zai maka a ce amma an baka dama kai ka roƙa ba Allah ya zaɓa ɗan adam da abin da ake so roƙa ba da wani billahi lazi yanzu yadda ake neman kuɗin nan in aka ce iyaka na abudu wa iyaka na sa'in yake hazali wani abdi ma ta wani zai ce Allah mu daloli zai roƙa yanzu wallahi amma Allah sai ya ce ka ce shi da nasu sarrafin musulmi Allah ka shirya da mu kan tafarki madaidaici shi shine wa amara bihi wa huwa tariqul islam lahu shine hanyar musulunci wal ikhbat ilayhi wahdahu da kankan da kai zuwa ga Allah wa huwa ta'ala alladhi hada nasu ilayhi rahmatan minhu bihi duk wanda kaga ya shirye zuwa ga tafarkin Allah ne ya shiryar da shi saboda jin tausayinsa amma ma da hamina turuki duk hanyar da ba wannan ba daga cikin hanyar fa innaha masdudatun to hanya ce toshashiya wal a'malu fiha mardudatun da aikin kuma da za a yi aiki ne wanda yake mardudi wa min hadhihi turuq daga cikin wa'annan hanyoyin zaka samu ma huwa muqawwatun wa munharifun anil haqqi akwai hanyar da yake karkatacciya ce akan gaskiya shine ja'ir din wa kullu zalika ka'inun bi qadarillahi wa mashi'ati duk kuma hanyar da kaga wani yana bi da kaddarawar Allah da ganin daman Allah ne walau sha Allahu la hadal qasidi al da haka da Allah subhanahu wata'ala ya ga dama da sai shiryar da duk wanda idan fara hanya ya dora shi akan hanya wacce take mai kyau inda Allah ya ga dama da shi yasa sai ya ce to wa alallahi qasdus sabili shine a wajen Allah shine bayanin tariqil qasidil mustaqim yayi bayanin hanya wacce take ake fara ta gaskiya sanan wa min haja'ir sanan Allah ya bayani sai ga hanyar da take ta ainihin wato fata shi yasa wani gurin yace wa kadhalika nufassiru ayati wa litastabina sabilul mujrimina haka muke bayanin ayoyin mu inji Allah dan hanyar mutanen da suke mujrimai ne ta bayyana in ji Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a nan wajen da haka za mu ga cewa har Allah madaukakin sarki a cikin alƙur'ani ya faɗa cewa inna rabbi ala salatul mustaqim ba wa Allah yana A kan tsari duk wani abu da Allah yake yin sa akai yana da tsari da ka'ida da yake tafiyar da al'amarin sa akai shi yasa yake inna rabbi ala salatul mustaqim shi yasa kaga malamai sun yi bayani cewa ba a kiran hanya a ce mata mustaƙin dole sai ta haɗa wasu sharuɗa ya zamanto tana da faɗin da tana iya ɗaukar kowa sannan tana nuna maka inda ake so a je sannan ya zamanto kaza ya zamanto kaza sannan ake ce mata as-siratu al-mustaqim amma in zaka hawa hanya a duniya ba za ta kai ka aljanna ba wallahi ba siratul mustaqim ba ce ba siratul mustaqim ba ce saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya ainihin wato shiryar da mu na so mu taɓa liƙirabi da wannan ainihin wato aya ɗin da ayoyin da muka karanta a baya amma saboda ba lokaci ana nuna cewa lokaci yana hararar mu za mu yi ƙoƙari mu ainihin wato taƙaita mu jira ina ganin sai gobe sai mu ɗora daga inda aka ainihin wato tsaya akan wannan alimu tunda alwawa ɗin fustu ina fin ne to sabon zance ne على حرف جر ني الله لفظ الدلاله اسم مجرور ني بعلى شيني وعلى الله اي وعلامه جره الكسره الظاهره على اخره ذاك وعلى الله قصد السبيل ذاك شبه جملة زي زمان تشيني في محل رفع خبر مقدم قصد شيني مبتدا مؤخر وهو مضاف السبيل مضاف اليه ذاك ولن اسلوبي لنا القصر والحصر tunda da kaga Allah ya ce wa alallahi qasdus sabili ya ce qasdus sabili alallahi ba to wannan yana nuna cewa Allah ne kadai yake da iko cewa mutane da hanyar da yake so a yi. saboda haka ko annabawan Allah zaka ga ba su suke zuwa da tsarin addini ba Allah ce musu yake kuci ga yadda za a yi sai sa in ka kawo wani abu sai Allah ya kawo shi a ga yadda yake so a yi sai sa aka samu annabi Dawud da Sulaiman ɗaya hukunci ɗaya warware hukuncin wa dawo da wasu laimana ibi ya haka ma firhar filhar id na fashe fihi ganin mulkomi Allah ya ce wa kunna da hukumin shahidi Allah sai ya ce fa fahamna ha sulaimana sai muka fahimtar da annabi sulaimana sannan wa ake na hukumin wa ilma kowane mun ba shi hukunci da ilimi to gobe za a ji gaba ta biyu shine as-sufiya ta da ghairullahi min al-anbiya wal awliya al'ahya wal amwat bismi tawassul da sunan tawassuli mutane su haƙuri haka za mu bi karatun nan daki daki warka warka insha Allah haka za mu ci gaba da yin karatun nan ta bakin kala Allah ya dukan sa yake walihan haka za mu karatun nan walihan insha Allah yawa za mu karatu walihan ce na yi bayani walihan in Allah ya yarda ya ma kamata mu dinga danda wasu muryoyin nasa idan akwai munasaba da haka ‘yan uwanmu ‘yan ɗari ko ba mu gushe ba muna muku fatan alheri muna faɗa muku cewa ku ba kafare ba ne a mu ko musulmai ne amma tafiyar nan ta ku akwai matsaloli ya kamata a duba Allah a cikinta a yi gyara eh, satin da ya wuce mun saka muryar wani bari sake saka ta zama ita ce ta ƙarshe da ya ce ana samun sabon ilimi har yanzu sai dai idan wani sufi ne a garin nan shi ma. An bayar da manzo Allah rana, wa aika gudu ne ranar faduwar ta kaɗan, wa yi kazzabu lokacin da kayan suka nemi husari hantar da shi. Kada an zama haku. A jiba gaskiya ta sauka. Mu kama a wani kunjawa a kansu. Wa sama zaban. Kai manzo Allah ya rusa rundunar yaki. Kiran ya fi kasi. Da ciwon tafin hannu ga al'adun da su. Wannan ilimai, ilimai don ganuwa da ranar Allah, kamar na ma su da zuciya ilimin da abin ke na tattasin. Wannan wato kana kara ne Akwai ilimi wanda ya zama ya faɗi rubuta. ilimin da har gobe, har jibi, annabi yana bayan tattasin. wannan ilimin ba a samun su sai da zauki da kashin da yake mutum da ba mishi da ba zai same su ba shi ya sa kake ganin shi da rayuwar da ya da ya tarasu da ya wasu ne sai ce to sannan shuhudi da zaki wanda ba ya shiya in mutum ya samu kashin da shuhudi ba to abin da annabi ya faɗi tun shekara dubu da ɗari uku da wani abu su kadai nisan ba zai san abin da annabi ya ce jiya ba dan annabi ya yi magana jiya sai ka samu yadda suke da alaƙa da shi ya ka san mai ce jiya ko kuma shi mai ce yau ko kuma mai hannun mai ce ɗaru na za ka ala aliran ya ya faɗa ɗaru to in ba ka da irin wannan mutane to ilimin tsofaffi ne a wurinka ka nemi wanda ka san ilimin sababbi su tun da gaya maka abin da annabi ya ce da abin da yake ciki. Biyar da jiyoyi. To kai. Saboda duk wani ilimin da za a buɗe littafi yanzu sun ce tsohon ilimi ne. yawa sai dai ku yi mana raddi da tsohon ilimin kuma ba ku isa ba mutum ya ɗauko wannan sabon ilimin da aka ce an ɗabi yau ma ya magana ya mana raddi da shi an kuma mutum ya isa ya ɗauko ko kuwa yawa duk iya ka tsohon ilimin za ka ɗauko yi raddi da shi ba kai ta ka ɗauko sabon ilimin ba ya za a ce wai ɗin ma annabi yana magana ma za ƙala ane ba to haka ba ake yi ba sai ku zo kuna karantar da ɗalibai karatu na gama gari daban wasu ku je ku karantar da su wani karatu a je a dinga tura ɗalibai cikin halaka saboda haka za mu tsaya nan sai gobe idan Allah ya kai mu wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta akwai abubuwan da na so in faɗa amma kuma na manta cikin ɗalibai wanda muke karatu da su majalisi na wata-wata idan sako ya kai musu malam usman ya ce akwai mutum biyu da ya rasa lambar wayar su da Allah shi kokari sai su kira shi akwai sakunkuna da ya kamata a ce na rubuta wallahi na manta sai daga ƙarshe amma sai dai yi hakuri sai gobe idan Allah subhanahu wata'ala ya ainihin wato kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa